Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da dumi su bayan kafa ƙungiyar nan ta AES da rukunin nan na Nijar, Mali da Burkina Faso su kai, A yanzu za ku ji cewa ECOWAS ta turo da naira miliyan sha tara ga wato wannan kungiya da wato aka kafa tsakanin Nijar, Mali da Burkina Faso tallafi gare su. Shin ko me ya sanya Ecos ta turo da waɗannan kuɗaɗe har naira miliyan sha tara ga wannan ƙungiya? Masu saurare sai ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi na abun mamaki na yadda Ecos ta turo da waɗannan maƙudan kuɗaɗe ga rukunin ƙungiyar AES ƙungiyar da Nijar Mali Burkina Faso suka kafa su uku. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare ga wannan rahoto ku ji abin da ke faruwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kungiyar ECOWAS ta ba da dala miliyan sha tara ga sabon kungiyar nan na Nijar, Mali, Burkina. Na kasashen nan guda uku, amma yanzu ta fito ta ce ta ba da dala miliyan sha tara. Shugaban hukumar kula da harkokin al'umma Umar Aliyu Traore ya sanar da wannan gudunmawa da kungiyar ta ECOWAS ta bayar a yaƙi 'yan ta'adda kasashen nan guda uku burkina faso mali niger a ranar 30 ga nuwamba na 2023 na babbar rahoton kan halin da kungiyar yankin ke ciki a cikin rahoton na aiwatar da shirye-shirye da ayyukan cibiyar shugaba umaru aliyu traore ya bayyana cewa kowace kasa daga cikin kasashen nan uku na sahel burkina mali niger za su samu tallafin dolar amerika miliyan sha tara daga cibiyar yaƙi da ake ta'addanci na sahel burkina faso ita za ta samu karin dala miliyan ɗaya saboda yawancin mutane da ke gudun hijira a cikin gida da cewar shugaban hukumar ecowas kungiya ce ta yammacin afirka da ta hada kasashe sha biyar waɗanda suke hada kai da tabbatar da samun nasara don kulewar tattalin arziki zamantakewa da siyasa kuma abin mamaki shine da ita kungiyar nan tana yaƙi da wayannan sojojin da suka yi juyin mulki amma yanzu sun koma sun dawo sun ce za su ba da tallafi za ku ba da ra'ayinku kowa zai iya bada ra'ayin shi to me yake nufi da haka da sun ce ba su tare da wayannan sojojin da suka yi juyin mulki amma yanzu sun komo sun ce har za su ba da tallafi kenan in kun yi tunani in sun bari kungiyar nan ta yi girma kowane kasa da in aka yi juyin mulki kowane kasa in ya yi juyin mulki to zuwa za su yi su shiga wannan kungiyar to shi kuma kungiyar ecowas tun farko da sojoji ne suka kafa shi amma yanzu daga baya ne suka zo a zalimai suka fara jagorantar wannan kungiyar to yanzu sun ga alama kungiyar nan za su watsi gabaki ɗayansu to shine Niger Mali Burkina sun kafa sabon kungiya to shi yasa sun fara dawowa kenan yanzu kowane kasa an dai sun juyin mulki in dai aka yi juyin mulki to kasan nan sai ya shigo wannan kungiyan to shine suka yi tunani in ba su shigo ba kenan za a bar su a baya eh za ku ba da ra'ayinku me suka yi nufi da haka wannan taimakon na tsakani da Allah ne ko kuwa akwai wani makarkashiya a ƙasa eh, kowa zai yi ba da ra'ayin shi eh da sun ce ba su a tare amma yanzu har sun dawo har sun ce za su ba da dala miliyan sha tara dala miliyan sha tara ba karamin kuɗi ba ne amma sun ce za su ba da wannan kuɗin ga sabon kungiyar nan to menene ra'ayin ku sai mun ji ra'ayin ku za mu fara da ra'ayi na farko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> me hankalin ka ya bada idan sun ka hita ina tabbatar maka da cewa in dai ba mutum marashin ilimi ne ba duk da an ce maka ƙasa ga guda uku sun hita sun kawata tasu kungiya to duk wanda ya ji mulki ce wajen su duk wanda ya ji mulki ce wajen su ƙarshen ta waɗanda sai na ecowas da emo wallahi za a bar su yanti ni ne gaya maka wanka magana shi yasa aka son ji ra'ayinsu kar su kawo wannan kungiyar za su kawo ba wani abu na ba mutanen sa hankalinsu su gani menene iko su ta barkata ma Niger Mali Burkina yanzu da sun kaji wanga abu zai zai zai faruwa shine za a yi musu wannan a jara'ayin su kada su hita daga cikin kungiyar da ta cin amana wadda tattal mai karya tattalin arzikin kasashen duniya ba su su hita daga cikinta ita ce ba wani abu na ba duk wanda adda ilimi ya tsaya shi tunani shi gani wanda ya ce ba shi son da rana katankar ya ci ba son ganin ka da daddare daidai duhu ya shiga an shiga kwana ya ce shina son ganin ka kuyi shawara me shi ke nema gare ka eh kamar kusa ya kusa hankalin ku gani da kowas ba abin da ta ma ta barkata ma ƙasashen Nijar, Burkina, Mali kai duka ƙasashen da a ciki ba wanda an ka barkata ma wani abu. Yanzu wanga al'amari da ka gani wallahi idan Nijar, Mali, Burkina suka yi ta suka kawata su ƙasa wallahi na ci makanan da shekara uku wallahi dukkan ƙasashen duniya ga da kan sani ƙasashen Afirka to wanga kungiya sai ta rinjaye duk waɗancan kungiya. Sa ta rinjaye su. saboda nan kowa gashin kai ne zai ci da arzikin ƙasa ta yi can kuma ba ka da iko ba ka isa ba ka zartar da duk abin da iko ba ta da shi ba ba ka isa ba sai abin da sun kai da suka so shi za a yi to shi ka sawar aka son ala samu waɗanga mai gabaki abin da suke son yi su bari to alhamdulillah ƙarshen alewa ƙasa ƙarshen munahucin da suke kullawa don sun fara jin kumya eh kuma Allah ya saka da alheri bayan suna bayan ubangiji ne Allah na wanga alheri bayan su bane lalle gaskiya akwai abun tamboyi nan sosai akwai abun tamboyi nan sosai wayanda ba su taba ba kowa komai ba su taba taimaka mu komi kaga kuma ba kananan kuɗi ba miliyan goma sha tara miliyar goma sha tara ai ba ƙananan kuɗi ba na dala amerika lalle gaskiya wannan akwai abun tamboyi akwai lauje cikin nadi gaskiya abun tunani ne kuma abun mamaki ne ko ba gaskiya ba tsayi abun da akwai nazari sosai ma yawa cikin al'amuran nan wani da nazari su sima cikin al'amuran nan abinda ba su taɓa bada ba inda ta ta farko suna bada ne to kuma balle sun ga yanzu mutane za su yi tawaye sai ta daga baya gari sannan kaga kuma a cikin farko gaba kuɗi a kai ne a duba gani insha Allah abu in yi wani na yi shi mai kuma a jami'ar halin su ban gaskiya mu ya ta wani abun Allah ya yi gaskiya a ɗalibi babin da kyau insha Allah ni dai a nawa tunani sun kariya suna son su dawo ne kawai a sasanta a ci gaba da harakar duniya saboda sun ga lalle lalle wannan kasa uku ba wasu abubuwan da suka yi za su yi ba hmm. kuma fitarsu daga cikinsu gaskiya akwai damuwa abin da ya sa a tunani na na tunani ke nan, na kawo fahimta ke wannan abun mamaki ne kwarai kuma mu dai abin da za mu ce a namu ra'ayi ne ecos eh wannan ba don allah ba za su ce wannan da wata manufarsu a ƙasa amma hankali ba a zai ɗauki ba cewa sai da yawo eh, za ta taimaka ma wannan ƙasashe wanda yake in ka duba shugabannin sai da yawo ban da zagin wa'annan shugabannin na wannan ƙasashen uku ba abin da suke yi da kuma duk halin da ƙasashen waɗanga ƙasashen namu uku duk halin da suka shiga ai sai dai yawo su suka ƙara a su a ciki tunda su suka ɗaure ma makiyanmu gindi su suke musu aiki a madadinsu wanda ya jefa mu a cikin wannan matsala kenan wannan ma da ka gani ba gaskiya ne ba ba gaskiya ne ba ko akwai wani manafucin da dai suka kulla da kuma ko kuma in ce maka suna neman ne a fafanta da su su samu su shigo a cikin su ƙasashen shigo cikin wannan kasashen idan eh, su kara su ha'ince su ko kuma su kunna wani makirci amma wannan ba don Allah sun kai ba ba taimako ne ba guba ce wannan shine abin da za mu wannan fahimta mutanen da za ka ka rihe musu goda magani abinci ya ƙi shigowa kudaden gwamnati a banki a rike kudaden 'yan ƙasa ma wanda za su a juya su nemi abinci a amshe a yanke wuta a yi komai kuma daga baya ka zaka ce wai kai ga kuɗi da ka taimaka ma wannan al'umma bayan kuma kai ka yi wancan wannan hankali ma ba zai ɗauka ba hankali ma ba a zai ɗauki wannan ba ya kamata sai da yawo su san cewa fa yanzu a sahiya ta waye an wuce wancan lokaci an wuce ke yanzu gabanin da an gare mu na wannan kasashe masu aiki ne da kwakwalwarsu ba masu kwakwalwa banza ba ba su wannan kin ba su a ɗauka duk wani abin duk wani guban da za a lullube wa a zaka a basu ba za su a karɓa ba wannan ƙarya ne suke yi akwai da abin da suke nufi da wannan gaskiya abin da abin tunani ne wallahi abin abin tunani ne amma ai ni na ga da ai muna wanga abu ai ƙara ai kokarin bude iyakoki kawai a buɗa cire takunkumai da sauransu wannan shine dai babbar hidima da kamata a ce ecos ta yi kokarin yi amma maganar tallafi da wani abu da dubba shi bane don babban tallafin da dubba ya wuce da a ce cire eh, takunkuma da an ka samu ƙasar mu Nijar ba insha Allah amma duk da haka dai shi ma abin a yi nazarta na adiba shin ya cancanta amsho don kurade ko bai cancanta ba gaskiya abin na abin duba na magana ta gaskiya kan Allah da kyauta insha Allah amma ka gani ba abun suna ganin za su musu tawaye ne kuma suna gani za su tare daga cikin sannan in sun kai ta kuma duwar sun gara ma za su da al'amuran lafiya ko gaskiya wa mutanen amma kasar ga uku gani ko da su ko ba su sun da harkokinsu to ka gani kenan suna son su hankalin su ne kila su zauna tare su nan ba su fitar gaba ki su ne kuma dai a ran tunani kenan wani Allah da kyauta Allah ya zama mu yayi da cikin maganar nan eh, insha Allah magabatan ne su nazari mai kyau sun ga waɗanda za su samu yancin kan suna son yata da cikin ikon mallaka to sannan suka su jayo su a koma cikin ikon na mallaka su ko ba za su yarda ba sun san ta kowa kawai sannan ta kai ba ta san waɗanga gungu su ta saboda suna son su sami yancin kansu su ci gaba da kasashensu shi na a taya su da kuɗi to da ja waɗanda sun riga sun yi gaba insha Allah waɗanda yancin kansu kamar da suna son kuma su sami yancin kasashensu wannan ga duk abin turawa na duk hanya ta ta faransa hanya tura ta duwa ga hanya ta faransa ta ita sai dai wata da kanta ba faransa da ita ba to hanyar faransa ta ni mun kai ca yanzu eh ni an kai ce mai da ecowas ba ta da kan gado eh yanda aka so ta yi abinda aka son ta yi ba ta yi ba ta hito da wagga magana kenan ya haka nan na hatta ka ba da taimako su ba sa mana hannu a abu a sako kudin mutanen Nijar da bank na New Africa har suka haka nan su sa hannu a sakan ma mutane su ko su bude takunkumin da suka yi ma eh ya yi muna wani taimakon da za su ba su a ce su ta su kai kasuwa eh kenan su nuna halin muna su a karkashin su ko a shi an nan su haka biri besi mi abinda an ni abinda an ni ya ekuwas ke abinda muke so ga da ekuwas ke kunce manijar takunkumi eh kuma kudin mutanen Nijar a bankuna na bai sai yawo a sakan masu abin su yi a yi da abin su ah, su ta su ta cewa ci wasu eh, ya yi wani taimako taimakon na banza da wani can karshen kungiyar ta ta zaka kungiyar ta ka debe lalle ga kungiyar sun ga kawa karshen ta zai zakuwa tun da deja sun ga kasashen nasa suna ta zama kowane na san shi same inda ya can to ba za su yarda ba mata kungiyar ecosta ba ba kungiyar ecosta kungiya faransta tun da ya ta ga santa jawo ra'ayinsu can na yanzu faransa ta yi sun ga karhi da yanzu kenan a kakai ta wannan waje to insha Allah ba za su samu wannan gudu ya Allah ya rai kasashen su suna da ilimi kuma cikin ilimin su na son kiwon gawo lalle kamar yadda Kabiru ne ya ce wanga abin da suka bada kama kamar me ake cewa kama cin hanci ne wanga cin hanci da rashawa ne eh amma na san ma'aikata ba su raida da wannan ba tunda sun san inda aka sa gaba kenan a karya a karya tahiyar a rage ma tahiyar karfi ko ko a ce su ma sun ba da gudunmuwar su cikin wannan tahiyar kenan an suna ba da gudunmuwar su su ba da gudunmuwar su amma ba cikin wa'anga tahiyoyin tahoyoyin ba shi mugu ba a bar shi da makami kudin nan kame su ake amma eh amma ba dan saboda sun ba da tallafi a ce sun tallafa ba su kan harkar su, shekara da shekaru da suka yi ba su ba da tallafi ba na irin wanga tallafin na na duka leken zufe yi sai wanga lokacin kuma a cikin wanga lokacin za su ce sun ba da tallafi kai akwai dala ƙalƙashin ƙadago eh akwai dala galgashin kadagu lalle ne kam wannan shagabar da aka yi al'ummar Niger da al'ummar Burkina da al'ummar Mali da shugabannin su sun riga sun sha gaba ha abinda suka sama gaban nan insha Allah insha Allah sai sun ci mu burin su ba wani milikan ba za su zuwa su ta abin ga a rage hanzarin tahiya insha Allah kashin ba a cewa su ka abin su kasuwa ko ko abin su abin su na na na ya bar musu abin su a musu kudin su eh abar musu kuɗin su gaskiya abin da ban mamaki abin da ban mamaki eh abin da ban mamaki eh haba abin da ban mamaki ni a ra'ayina dai kawai a ce abar musu abin su amma shugaban nan namu na ukun ga sun san abin da ke ni su suka sun sani kasu amsa su su kasu amsa kasu amsa ba amsa ba su ka hansu lalle kuwa shi tohuwa lokacin mamaki ne amma akwai abin mamaki kwarai eh saboda abin da yasa yan uwa saura suna ga wanda kansu su ma kan kansu eko ta san firkina da mali da niger wallahi ta san ba dan sun yi mulki ba yi mulkoki sun yi kokari duk kasashe dole a jinjina musu duk kasashe dole a jinjina musu sai dai mina'iki kawai yau in kai mina'ikin kasa na baka san kasa ka san kasa da gayyara eh akwai abin da sun ga gani akwai abin da sun gani wanda sun ga ga su yaka eh ko gyaran na dai gakin wannan ranar da zaka dai sulhun din na suka bi dare a zauna laya eh insha Allah lalle akwai abin mamaki ciki eh kowa yana iya to lokacin baki ne amma akwai abin mamaki cikin wanga lamari na eh ko gaskiya akwai abin mamaki eh Allah dai kuma shi mun jagora amma ni dai abin da na hasasa da gyaran na dai aka yi da waɗannan ƙasashe da gyaran na akai da waɗannan ƙasashe babu wani abu don wallahi kasashen gani ba don ana cewa suna cikin maci ba na ƙauyukansu da ba a zuwa a hita a yi wata haraka ko a zaka na a yi wata haraka ko ina an takura babu wani abu ba rawa ba tumami na sun ga dai kai wanga abu bai gyara su wallahi wanga takungumi da gani bai gyara ikot ba wani abu na sun ga gani ba kawai sun gare da su ba da su sai yan harkar ga kuma su shigo cikin harkar nan insha Allah akwai wata ciki ba banza ba banza ba ta makawo insha Allah Allah da shi mana jagora amma ko na ga mamaki na ko na ga mamaki a waɗanga kuɗi ba ai sta za ta bashe su ba awo ba ai sta za ta ba da ba waɗanga wadanga kuɗi abinda wadanda za su bashe su sune faransawa da su da fa amurka su da sun da sun ji an ce an soke ya daidai da an kai da yan kasashen afirka ba zuwa turai don shan hankali ne wannan mai hankalin mai tsaron kaba shi koma gari na abinda suke bukata dai su hana ma su za har yau su ne adda magana eh, mu abinda muke so shigabin nan mu na afirka na mali senegal eh mali da niger da burkina su hada kai su ce to mu ba mu bukata waɗannan kuɗi abinda muka so kuɗi ba niger ta kun kuma ku saka mana kuɗin niger ku sakan musu kuɗin su da abanki eh sa na hau tebur tattaunawa da bayan taimako zaɓi ku mana ku mata ku yi taimako amma yanzu ba mu bukata abinda a bukatan mu a bude ma Nijar takunkumi ni hakan na ne ga kamata su yi insha Allah wannan magana da nan za gane cewa ya kusa da alamar sai ne abun ne ga nan ba su inda mai daga ba ba gaskiya ba amma wannan da duka da hanya da salon cuta wallahi ba hanya bace wanda za a yi alfahari da ta ta hanya ta salon cuta dai su kuma cuci mutane gaba gaba kuma abun nan gaskiya ba ta biyo ba amma dai nazar ta gani ala dai mu ya ci abu ne abun nan ko ba gaskiya ba kai nan ka duba gani tun lokacin da mutane ke ta wahala kanin boko haramu amma da talauci da menene lamurran ka sun lalawa sun da mutanen ka uku kuma sura cikin iya kusan nan komai ba ta talauci shi ba ka gani yanzu aka fara sai da kasu daga cikin nan kuma ana ci ajiyar aifin wannan kuɗi wallahi a duba gani dai ya sai ku sai na bayan muke cikin ba wallahi kuma sai dai godiya sha Allah ya muku ba ta alheri ya da Allah ke muku Allah da shawarwari sha Allah wannan zai zama mai alheri mu je yin baki ne ko muke ta yi sha Allah na muku ba ta alheri eh, don haka mu abinda muke so ga shugabanninmu shine Eh, su ce musu ba sa so abinda suke so mu yanzu wannan a bada taimako ya fita daga rayuwarmu ba mu so ne in za su iya wani abu su sako muna dukiya ta mu ta ƙasa da ita muke dogaro ba da wancan ba shi dai ne abin da muke so gare su amma ƙarya na mutum ya amshe maka naka sa'an nan shi ce maka wai kuma gana shi taimaka maka wannan ko hankali ma ba zai ɗau wannan maganan ba eh gaskiya ne magana da kawai amma da kace mugu ba wani shi da makami a ake yi. gaskiya wani makami a shi yana zama da lura ko ba gaskiya ba inda dai ba san karshen rayuwar ba ana wata nan dai kawai da kyar da yansu insha Allah Lallai mun shi wanga maudu'i wanda ake shi a tattauna a kan taimako da ecos ta ce za ta ma waɗanda ƙasashe guda uku na sahel da suka haɗa kansu to farkon harin dai abinda nazari abinda mutane ta kamata su lura da su karshe ecos ne yanzu saboda mina ne su ganin suke yi yanzu wata dubara ce za su ɗaukowa na cewa kamar su taimaka ma waɗannan ƙasashe kai su rabu da su to tun harin ai shekarar su nawa suna yaƙi da wanga ta'addanci me eko su taba bada ko kuma wa ta taba taimaka ma da soji na cewa ka a abin gashi shi samu shi hita daga mawayacin halin da zuke ciki kenan sun ga kasashe waɗanga namu suna neman yadda za su su ci gaba kuma ita rushewa za ta yi saboda waɗanga kasashen da suka ganin sun rina su ne kamar santarkin a ah, ah, sediyawu saboda da sun hita daga sediyawu su sai dai wacewa za ta Yan mamaki da na gani wai. Su yanzu makwata Nijar da makwatan Burkina da na Mali ya su kuma sun taimu su taimu waɗanda kuɗi suka karɓa wallahi ba su aikin su ba Allah kai mu abin da tayin mu wanda sun ka jajirce sun ka tsaya wuri guda su jajirce bisa kai mu ba mu son tallahin ku ba mu buƙatar tallahin ku abin da muka yi su tallahi guda ne a cire ma Nijar takunkumi a cire ma Nijar takunkumi kuɗin Nijar da a cikin bankuna na sai da yawo a hirka musu a hirka musu kuɗin su yi aiki da kuɗin su Allah shi daga baya in kuna da wani niyya ta taimakawa da ku taimaka masu ku taimaka masu amma ba yanzu a hito da kana su yarda ba gaskiya Allah ya so yarda ba su dogon tunani ba su ba shi gabin nan in dai suka yarda da wannan tsari na sai da yawo wallahi ba su yarda ba su yi ba su yi tunani ba wallahi ba su yi tunani ba su sake insha Allah kada su yarda da wannan kariya. eh wannan cuta ce cuta ga hili ga ta tsanyi Allah ya bayyana da eh cuta ce suka so su yi to Allah ya bayyana da cuta an gani to kenan ba za a yarda da ita ba kuma nina ne duk matsalar da suka shiga waɗanda kasashen cikin na talauci sai da a kan gaba a kan sasu cikin wagga mawacin hali na talauci duka ba wanda baya cikin takunkuminta a cikin waɗanga kasashe uku mu yanzu in ka ɗauki misalin mu Nijar ba mu son taimakon su su bar mu da kuɗin mu su sako mu kuɗin mu da suka rike sun yishe mu ta'addanci kuma su hidda hannun su ko da su ko ba da su ba sai mai hita daga cikin shi tunda dai Allah ya raba mu da wagga kaya ta turawa dama kowa ya san wani na matsalar eh, ta'addancin Afirka ta yamma horon shi ce Allah ya kawo ƙarshen horon shi a cikin ƙasashenmu waɗanga na yamma kuma ‘yan Allah ya ko su taimaka mun ko kasu taimaka mun sai mun hita daga cikin wannan matsala ta ta'addanci kenan wani abun kumya ne yanzu suke gani gare su dibin suke yi waɗannan ƙasashe ba za su iya rayuwa ba da kansu sun ga duk abin da suka musu duk bita da kullum da suke ma waɗannan kasashe ba abin da suka yi sai kokarin ci gaba suke yi wadda suka yi tamuwa ba haka nan ne. lalle ko eh, sai dai yawo lalle ko ecowas aikin banza aikin yohi hausa suka ce yaro ya cinci hakuri yaushe wanda ka hana ma kudin shi nashi na kan shi nashi ɗauka shi unwani da su za ka lallabo yanzu da ka zo ka ce mashi wata ka bashi kyauta hanya magana ta gaskiya ta ƙarya suka yi da walakin da walakin cikin miya da walakin ƙarya suka yi awo ai ba su yarda wannan magana ba su yarda da ita ai su ba ilimta na kuma sun sa abin da suka yi wannan ba shi kare masu hanzari ba ka yi gwada mai son ka shi na zakwa da dare ya ce son ka yi kai har ma ka yarda mai ba za su taɓa yarda bisa wannan magana ba insha Allah ai su da ilimin suna suka aiki sun san abin da suka yi sun san magana ba ta sai dai yawata ba sun san inda inda an kai suke son su yi ba su ja ra'ayin mutane suna son su ja ra'ayin saboda sun ga an kaurace musu ba wani abu da suka yi ba a wuce su ina muku fata a kan kowa da kowa ba sai wani wani ba ni ma akwai abun mamaki a ce eh kowa wata ba ta a wannan na faso mali nijar a ce kuma za a taimaka musu da kudi akwai abin duba to Allah ya sa ka yi zama da kare amin kuma Allah ba mu umarnin balla da gare su kawai gaba da Allah kara mu da karfin balla da su kuma Allah ya sa kasan mu da Burkina Faso da Mali Allah daga su wannan kasashen namu Allah ya daga Allah ba mu nasara a su duk wani buhu da mu nasara kansu. In daukar dauke yanzu misalin mu mutanen Nijar kamar suke mutanen Nijar war haka ana ta mutuwa akan yunwa da da da da da da hotara da mina ne saboda sun bi iyaka sun lillike mu kuki ko ina an hana mu abinci da magunguna su zuwa to taimakon mu wanda yau wanda ya hana maka hanyar da abinci da magani zai shigo ma da Allah wani irin taimako ne wannan mutumin zai maka ya ce ya tsammake ka danyawa yawa kun ka. ka gani kenan mu ba mu bukatar taimakon su saka mun kuɗin su kuma ko suna so ko ba su wagga kungiya ta kasashe uku sai an kawata kuma 'yan Allah yarda in Allah yarda da Allah muka dogara ba su ba suna so ko ba su sosai sun ga ci gaban da ba su waɗanda kasashe su yi ai harakokin nasu in ka ɗauki na kungiyar sai dawo ba wani abu ne bakin ciki ne sun san karnan turawa ne ba su bukatar waɗanda a tare da su su ci gaba su waɗanda ke takamar da tunkahon su masu arziki ne su da kansu sun ma kansu maganin matsalar da suke ciki ta kaka za su ma wani maganin matsalar da yake ciki ecos eh, ba ta da unhani gare mu ba ta da unhani gare mu. muna addu'a Allah ubangiji ya watsa ecos eh, mu dai Allah ya taimake mu wadanga abin ga da kasashen mu suka haɗin kai na kasashen mu shine alheri gare mu kuma Allah ya sa haka shi zamin mu shine alheri kuma kas kas su ji irin wannan daɗin baki da azan musu ko wani umumuwa a'a kokarin ne aka yi a jawo su a maida su ga waɗannan turawan kasu yarda da su gaskiya ne mun kasu yarda din haka muke so gaskiya na mu tunanin gaskiya kasu yarda saboda mi saboda su ma su din ma ba kan sa bane su sojojin su su ma sun yi su in ma takama su wayo ko ilimi sun yi su yanzu kawai politikin da za su musu kawai su nuna musu da cewa su su ga abin da suke bukatun su ta kwan su buka musu bukatun su ta kwan sa'annan yayin eh, su kawai sa'annan su jayi musu su musu magana kawai buda buda ne eh, su kawai su ai su ma bakan wallasa ba ne saboda su din wanga abubuwan da suke sun ga wutar gashin su ne saboda su abinda suke tunani kenan na su tunani eh, gaskiya wanga abin da suka yi niyya ba taimako na suka yi niyya ba da suka gadi haka haka din ne kawai suka suka shigo da wannan wanda wanga dubara wanga politika ne kawai gaskiya shugabin na afirka na namu na mali da burkina da nishiyar da sai da, mali da burkina da nijar wallahi fi sabilillahi suka sun kama wanga tayi allah ba sun ba mu mamaki in suka amshi wanga ta yi tabbat mun to mun sai mu tabbatar da dai ba sun ba mu mamaki ba su yi muna adalci ba fi sabilillahi eh, ba su yi muna adalci ba fi sabilillahi yan uwa in dai aka ce mali da burkina da nijar sun amshi wanga ta yi na waɗanga kuɗi wallahi ba su yi mu talakawan su adalci ba kakin su ba mu shi yau hata nawa wace wahala ake ba ba kasashen gaba suke cike ba ba a taimaka musu sosai yanzu Ekuwas ecowas wacce kasa ta taimaka ma da dala da dala guda gaske Allah ya suka yarda da wannan tai ba su yi muna adalci ba fi sabilillahi wallahi ba su yi muna adalci ba kuma ba mu so ba mu waɗannan kuɗi a cewa ekuwas ba mu so kuɗi abinda muke so abinda muka bukata su saki kuɗin Niger su yi aiki da kuɗin su su bude muna iyaka mu shi muka bukata amma ba wani tallahi ba tallahi daga Allah na muka son shi insha Allah dan ba su sa tsammanin su kai wala haka ba su ga Nijar ana ta mutuwa yunwa na ta yi su mutane su ta da ga sojoji su ce a abin ga su mutane su da zanga-zanga to ta Allah ba ta su sun ga abin ba haka ne shi sa suke dawo nan suna suna yan dubarori eh sun ga ta Allah ba ta su ba abinda sun ka su kamin war haka din su a samu mutane na ta mutuwa cikin Niger yun wasu na ta barin Niger suna ta mi sun ga kuma duk ba haka ba to ji abin da sun kuzu ta Allah ba tasu ba gaskiya dai kai al'amari wanga yi abu na wanda kai gaskiya ya ba mutane mamaki sosai <laughs> haba dai a wanga in kun lura na abu na wai wato yanzu su shan hankalin su su yi ni a naura a yi sai yanga kamar kudin garsu su ganin za a hinduwa in ta su kan su ma ga makarkashiya su yi musu wani tayi na wani abu wanda zai sa su marance da wancan zance ko ko a ce a to a bar hidda sabin kuɗin watakila waɗannan kuɗi suna suka san su bar su samu wanda za su yi a bar wannan magana amma ecos da fara yanzu duk mai hankali ya san Ekos ba ta fito ta taimaka mana nijar da birkina kuma ya ce yare da taimako na fito na allah <laughs> to dangance da wannan irin al'amura da suke wakana da abin da ake tattauna a kai ce da wannan eh, abuna wanda ya danganci ai in suna son wannan yanki da tsokacewar shi na cikin tsaro kuma da kwanci hankali wanda ya tare sun kasa an ke mutane wata an ka rufe bododi koki sun ka samu nijar takunkumi kenan wannan abu shi ake bukata ma a ɗebe eh, shi ake bukata a ɗebe wannan takunkumi da suka samu nijar eh, to shi ake sa ɗebe kuma wannan alamomi na na insha Allah wannan takunkumi da suka samu nijar insha Allah alamomi na dukkan na eh, Allah sun raza a hidda su Eh, wannan takunkumi insha Allah duka wannan abin alamomi na yadda wannan takunkumi insha Allah wannan irin eh, kamar koma da suke sa su ta yi eh to mu abin da muke so da a hada ma Niger takunkumi insha Allah shi muke bukata insha Allah ba waɗannan kuɗaɗe ba na so taimaka da tsaro da kaza da kaza duka ba shine ba abin da muke bukata dai Eh, ya dai Nijar dai an hada mata takunkumi. Yanzu a takaice dai in ka gane sun lura dai tabbar mutanen gar na su kai kenan dai babu guri babu jara baya kuma babu tsoro kuma sun tabbata dai ko sun hitar da su suna iya tsaye tsakanin su. Su kuma sun san sun kai hitan su yana wajen suna ta lalace. Kenan yanzu abin da zai sa dai a yi alaka da suna suka bida. Amma da fara sun ce su taimaka ma Nijar da Burkina a yi wannan kowa ya san ba abu na mai yiwa ba. wanda ya zaka yasa an ka yanke maka wuta aka ya iyakoki inda abinci ke shigowa da magani eh, kuma da baya ba a ɗebe wannan takunkumi ba kuma su komo ke za su taimaka da kuɗaɗe dangance da tsaro da sauransu eh, to wannan duka ba shi ne ba abinda muke so da a yadda ma Nijar takunkumi a yadda mata takunkumi eh, abinda muke so kenan insha Allah kuma waɗannan ƙasashe guda uku da suka haɗa ƙarihi da ƙarihi da suka taya tsaye tsayen daka dangace da suka gacewar su ceto wannan yanki na eh, da shiga cikin halin haula to duk abin da kaga an yi musu tayi a kai ne ba za su taba yarda ba ba za su taba aminta ba eh ba za su taba aminta da shi ba eh waɗanda an ka yi barazana za a kawo masu hali da sauransu duka sun ka kiyaya sun ka tsayin daka to ba da wannan kuɗaɗe ba za su buɗe musu ido ba na su ce a su za su aminta dangance da abin gashi ba za su taba yarda ba idan saboda su wannan shugabanni na mulkin soji eh, irin manufarsu a cikin zuciya kuma da jajirce wasu to ina tamanin abu ne wanda yake mai yawan gaske kuma da kokari da suke yi a wannan kasa guda uku suka gama ƙarhi da ƙarhi suka ƙwato gari wancan na kidal na mali suka ƙwato wannan yanki to ai wannan lokaci ya kamata a ga cewar kungiyar ecos ta hito tana ta nuna murna kuma tana ta masu dangance da wannan nasara da son kai to ai ba su haka nan ba kenan zuba abu na wanda za su ce yanzu kuma a'a su za su taimaka da kuɗaɗe na eh, game da yaki da ta'addanci da ake yi da eh, wannan ba shine ba da eh, lokacin da su wannan mali da sun ka kokari suka kwato wannan yanki da ya daɗe ga hannun 'yan ta'adda sama ga shekara goma suka kwato shi to ai ya kamata a ga su kungiya ta kowa sun hito suna nuna murna su kuma suna jajarta ma suna jajarta ma waɗannan sozawa da suka yi kokari suka kwato wannan yanki eh to wannan sai mu san da cewa lalle kamar wannan kuɗi da za su bara daga sai na su kai to amma da ya kasance lokacin da aka kwato wannan yanki ba su hito suka nuna murna ba suka suka jajarta ma waɗannan dakaru ba to gaskiya wannan abin ako abuna wanda yake na sai an tsaya an yi tunani kai ne gaskiya eh abuna wanda yake mai mai ban tsoro ma daga ciki. Eh mu inda dai sun yi niyyar taimakon kasashen mu. To kasan mu da a cikin takunkumi su ɗebe mata takunkumi kuma kudadenta duka da an karye a saka mata ko ina kudadenta. Wannan shi da taimakon da ta kafe da amma ba wai su su ɗauko wasu kuɗi su bata ba. Ai da fara dai kowa ya san yanzu in sun ɗauki kuɗi sun ka ba Nijar. To akwai manufar da gare su ba dai sun bashe su na da Allah da Annabi ba. Ka gani. kenan yanzu in gaskiya na a to kai yanzu dai kasa ga ta Niger dai mun ga dai abubuwan da suka dai sun kiyaku to yanzu mu bude musu iyakoki kudaden su da abbankuna ko wani a sallama mai nashi to sa'an na zai zamu sanin mun yi musu abin da suka so amma mu yanzu mun ce mu dauki kuɗi mu ba su ai ka san dai kai ko su su san dai mai hankali dai ya san dai kudin da magaban zana za a bashi su kai yanzu wanda ya hana ma naka shina da kayanka ga hannu ya rike ya ce bai baka kuma yanzu ce zai ɗaukar nashi shi ma taimako da su an yanzu kai ka magana ka dibin to magana tamba akwai abin dibi cikin ta ba ga na faga can hannun shi ya hana maka yanzu kuma shi ce a cikin nashi zai duka shi baka kai na kan so a can ya hana maka ya rike su eh amma lokacin da mali suka kwato wannan yanki na kidal eh lokacin nan na kamata a ga cewar kungiyar ecos ita ma ta hito ta jajanta ta jajanta wannan dakaru Eh, ta jajanta musu kuma ta nuna murna dangance da kokarin da suwan kai eh ba ta hito ba sai yanzu kuma za su ce za su taimaka da kuɗin da za a yi yaƙi da ta'addanci to shi dai manuhohin su sun yawa gare su su waɗannan mutane manuhi na su yawa gare su eh manuhi na su yawa gare su na farko dai eh suna iya su yi amfani da wannan dama na cewar dai eh suna iya so yadda mu jarta kun kunkumi ta wannan dama eh, ta wannan irin dama eh to kuma mu fatan da muke dai mu ga cewa an cire mu Nijar kun kunkumi insha Allah kuma muna fatan su waɗannan shugabanni za su aminta da wannan tayi da an kai masu abin da za su yi kokari a kai ne su kace wani su da a hidda ma kasar Nijar kunkumi insha Allah su abin da ya kamata su haɗa kai kuma su tsayin daka a kai ne eh, su kace wani a hidda ma Nijar kunkumi da an ka mata to ka ji magana nan ka ji magana nan dauda insha Allah eh ka ji magana nan mai yi Ka mu dai waɗanga takunkumi da kun ka samu na kuɗi mana su mu zauna lahiya kuɗi mana su ku ta ku ta ku haraka ku bar mu ta harka in dai kuna son ma haku ma al'umma wata taimako dan al'umma na za su yi ma sauran talaka da waɗanda a cikin mace su na za su yi ma saboda ko da yaushe an ka shiga mace kenan shi talaka shi da aka kara mace ko da yaushe eh dan wanga wanga wanga wani rufe burori da komi wani lahiya ta mara yake da yadda dama ta yi kaki a ce ma ya canya abin da gare shi to akwai aiki ka gani kenan ba wani abu na ba kawar ka ce na dauda su ɗage muna waɗanga takunkuman rashin raguwar sun ka sa kawai shi ya zama alheri yan dama dama sun ka ɗage shi can zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa har su samu makawa ga wurin amma dai haka kai tsaye su ce su ba da kuɗi gaskiya akwai wuya to yanzu kuma sai mu yi sauraron sakamako gare su sojojin dan na san sai sun mayar martani insha Allah a dan uwa mai albarka ni wanga abu na sai da yawo na ga ni abin da abin misali abin da ni gani ga sai da yawo kawai sun duna na ba su ga hili a sun duna ban su ga hili fi sabilin da wannan magana ta sai da yawo akwai nauyi gare ta wadda take ta taimaka ma kasashen gana afirka na Niger da Mali da Burkina fi sabilillah magana ce wadda ba gaskiya ba ce aka aiki da ita eh in iya kuma ya su ce sun bude takunkumi na suka ji wannan ba komi na ba soyito su faɗi mun da takunkumi mun saka ma Niger kuɗin ta eh to kaga tabar makumiya da hauka aka naɗe ta amma zancen taimako kai wanda ka sa cikin kangin talauci kace sai kaga ya da ya mutu yanzu kaga ya rayu fiye da wata hudu yanzu sai ka ce za ka yi mai taimako shi amsa shi kuma in dai ba in dai ba mutum ne wanda bai san ciwon kanshi ba lalle wanda bai amshi wannan taimako wallahi bai samu ciwon kanshi ba eh ai ba yau aka kawo gidauniyar taimakon kasar Nijar ba sai da ya wuya na aka ruhi har an ka bar magana taimako yanzu na butun taimaka mu gwamnatin Nijar yan kasar Nijar eh yanzu ECOWAS za ta yi da wannan magana gaskiya Allah wannan magana ta mahaukata ta suka yi yan ECOWAS eh, ECOWAS gaskiya Allah ba su da hankali kamata ya yi wallahi kai tsaye su binne su iza musu takarda lalle mu ba mu bukata waɗannan kuɗi na abinda an bukata mu guda ne takunkumi a janye shi a sakan manijar kuɗinta kowa shi aiki da kuɗin shi eh daga baya in kuna so mu hau teburin sulhu mu hau teburin sulhu amma maganar wai taimako dala ba mu bukata gare ku mu komi ba mu bukata gare ku taimako na Allah ya isa wanda Allah ya muna shine muka ci ko yau da gobe insha Allah ga wannan mutane ya kamata wanga ƙasashe guda uku mali niger su yi hankali da su mm, kowa ya san matsayin shi kowa ya tsaya tsayin daka ya san matsayin shi eh surtu wa'anga mutane mali da niger da burkina da su sake a nuna musu da duniya a samu wata dama wadda za su iya su bari a yi magana kansu wannan shi ne da masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahotanni kenan da muka kamu ku daga yankin sahel a dangane da batun rukunin nan na kungiyar aes da niger mali burkina faso suka kafawa kansu domin samar da ci gaba a tsakaninsu da kuma wato tallafa wa juna akan dukkan abin da ya samu dan uwansu wato wajen tattalin arziki rashin tsaro da dai sauransu inda a yanzu abin mamaki ecos ta turo masu da tallafin wato kuɗaɗe har miliyan sha tara inda babu shakka dai waɗannan kuɗaɗe wato ecos an yi mamaki da turo su da ta yi wanda wannan shi yake nuni da cewa ecos za ta nuna tana tare kenan da wannan ƙungiya ta sahel da aka wato kafa. Ƙungiyar dai ta Nijar wato da Mali da Burkina Faso ta yas e da aka kafa bata jima da kafuwa ba kusan dai wato ko wata ma bata kammala cika ba bayan wato sun wato haɗe kansu guri ɗaya. Wanda babu shakka na rukuni na ƙungiya ana sa ran kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin dukkan su Nijar Mali Burkina Faso ga baki ɗayansu 'yan uwan juna ne waɗanda suke wato kusan guri ɗaya. wanda kuma hakan ya sanya a simugwaita Ibrahim Traore da Chani suka zama aminan juna a yanzu kasancewar duka ƙasashe ne da aka yi juyin mulki a cikin so wanda haka nema ya janyo aka rusa waccan kungiya ta jisan Sahel wanda wato kungiyoyin su uku suke ciki a da wato rukunin kungiyar jisan Sahel ya hada da wato Mauritania, Chadi, Niger, Burkina Faso da Mali inda guda ukun suka fita daga cikin kungiyar wanda hakan ne ya janyo wato Mauritania da wato Chadi suka rusa kungiyar kamar yadda suka ambata. To masu saurare wannan ƙarshen rahoton labaran kenan da muke tafa da shi kamar yadda kuka je wa kununku daga wato yankin Sahel inda ya ta turo da wato miliyan 19 ga wato kungiyar nan ta AES kungiyar da Nijar Mali Burkina Faso suka kafa. Shin masu saurare wannan kuɗi da kuke ganin wato Ecos ta turo? Shin kun yi amanna da turo waɗannan kuɗaɗe ko kuma a'a akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa shi yasa suka turo da wannan kuɗaɗe? Muna jiran jin ku akan haka mun gode. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun labarai ingantattu. Amma muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka da na ƙararwa don haka ne zirin gaba ka damar samun labarin mu a koda yaushe mun gode.